من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى خير زاد لدار المعاد عباد الله إن الله خلق عباده حنفاء وجعلهم على فطرة سليمة فاجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحل الله لهم وأحلوا لهم ما حرم الله عليهم وأدخلهم وأخرجوهم من النور الذي خلقهم الله عليه إلى الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها وهذه الظلمات التي هي من صنع الشياطين تتمثل في أديان شتى وملل مختلفة وملل مختلفة وقد أزال الله تعالى هذه الظلمات بالنور الذي أنزله إلى أنبيائه قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال جل وعلا يا أيها الناس يا أهل الكتاب قد قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغون يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن من بقايا هذه الظلمات ما نشاهده في هذه الأيام من الانحرافات العقدية التي تتمثل في السحر في السحر والشعوذة والكهانة واعتقاد تأثير غير الله تعالى وإن الله تعالى هو المتفرد بالجبر هو المتفرد بالربوبية والألوهية وإن من استبس شيئا من هذه من هذه الأمور إما من تأثير النجوم أو غير ذلك من إتيان السحرة وغشيان الكفرة فقد باء بغضب من الله وقد ارتد بذلك عن صراط المستقيم أعاذنا الله وإياكم من الخذلان إن السحرة عباد الله يصدر منهم شر عظيم وفساد كبير يقتلون الناس بغير حق ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويحرفون طريق المصطفى طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم أعوان للشياطين وهم أعوان الشياطين يدعون إلى سبيله ويكثرون جنوده ويكثرون بذلك فرقة, فرقة الشيطان وقد ولا تنسوا عباد الله أن إبليس اللعين قد أقسم بالله تعالى أنه ليهلكن ليهتلكن ذرية آدم أجمعين إلا من عصمه الله تعالى والمعصوم والمعصومون هم القائمون بالإيمان الصحيح والمتمسكون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإياكم عباد الله وأعمال السحرة إياكم وأعمال السحرة وحاربوهم بطرق شتى حاربوهم بالحجج حاربوهم بألسنتكم وبما تعملونه من العلم وارفعوا أمرهم إلى السلاطين فإنما نشاهده في مجتمعاتنا من ضياع الأولاد واختطاف واختطاف الأولاد والاعتداء على الموتى في القبور كل هذا من الفساد الذي نشره السحرة والكهنة فإياكم وإياهم عباد الله واحفظوا دينكم واحفظوا إيمانكم فإن بحفظ الإيمان وبحفظ الدين يكون به القضاء على الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين جزورا الله جل وعلا إنا يمكينا نسيها وإنا يمكن نسيها لجزورا الله tsoron Allah a taɓwa shi ne guzuri da ya fi komai domin tafiya wadda yake zuwa ga makoma in ma aljanna wa in ma wuta Allah ya tsirar da mu daga azabarsa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya halicci bayin samud ya halicci bani adam wato akan miƙaƙƙiyar ɗabi'a akan akan hanya batotar akan hali kyakkyawa akan haske amma shaidanu ma'ana iblis da zurriyarsa sun zamar da su daga wannan tafarki madaidaici suka halatta musu abinda Allah ya haramta musu suka haramta musu abinda Allah ya halatta musu suka fitar da su daga cikin wannan hasken da Allah ya halice su akai ya zuwa ga dubbai duhu iri-iri sashin sana hawa kan sashi da mutum zai fitar da hannunsa a ciki ba zai iya ganin da kyar zai iya ganin hannunsa saboda tsananin duhun da shekaru suka jefa mutane a ciki da wannan duhun ne suka kawo suka assasa addinan ƙarya da tafarkai da hanyoyi waɗanda suke na cutarwa ga bani adam da ɓarna a cikin halittar Allah da canza halittar Allah da kuma da wannan hanyoyin ne suke ƙoƙari su yawaita waɗanda za su ga wuta domin shekan ya sha alwashi cewar sai ya halakar da zurriyar adama gabaki ɗaya ya shigar da su wutar ga gabaki ɗaya sai wanda Allah ya tsirtar su ne waɗanda ba shi da iko a kansu wato masu imani da Allah masu dogaro ga Allah waɗannan hanyoyi da shaidanu suka yada a duniya na addinan ƙarya daga cikin har yanzu akwai sauransu annabawan Allah annabi bayan annabi sun yi yaƙi da dubbai da shaidanu suka zo da su domin su fitar da mutane daga cikin waɗannan dubbai ya zuwa ga haske yana daga cikin waɗannan addinan ƙarya waɗanda suka yada itikadin tasirin taurari akan abin da yake gudana a bayan ƙasa wanda wannan ya sanya su ya sanya masu bautar rana na yi masu bautar wata na yi masu bautar zahara na yi masu bautar gudari da zuhal da sauran taurari na yi masu bautar falaki na yi suna ganin dukkan wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa to tasirin wani tauraro ne don haka idan mulki kake so sai ka nemi lokacin da wannan tauraron zai fada cikin falakin lokacin da aka haife ka wannan zai tabbatar maka da mulki saboda haka suke yanka ya zuwa ga taurari suke itikadin tasirinsu kuma suke zuwa wajen malaman ilimin taurari malaman da suke da'awar sun san gaibu domin su dora su akan wannan mummunar aƙida wadda asalinta daga shaidanu take yana daga cikin addinan ƙarya addinin sihiri bautar aljanu bautar aljanu da bori da sauran abubuwa na canfi da tasirin cewar wani daga cikin wani daga cikin aljanu yana da tasiri a cikin halittar Allah don haka suke yanka ya zuwa ga shaiɗanu? kuma shaidanun nan zurriyar shaiɗan ne zurriyar iblis ne wanda Allah Maɗaukakin sarki ya ce a fatattafi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu za ku riƙe shi shaidan da zurriyarsa su zamanto su ne majibintanku waɗanda za ku kulla danƙon zumuncin alaƙa da su alhali ga su makiya ne a gare ku bi isa na badala tur da wannan musaya ga azzalimai to azzalimai su ne waɗanda suka bi a akan irin waɗannan wato hanyoyi waɗanda suke na bata daga cikin irin waɗannan abubuwan da shaidan ya zayyana akwai bautar wuta addinin majusawa da itikadin cewar akwai ubangijin haske akwai ubangijin duhu wanda wannan ya sanya su suke ganin yin wato suka kirkiro hanyoyin ibada na addini daban wanda yake sabanin addinan annabawa to Allah Allah ya aiko annabi bayan annabi sun yi yaki da waɗannan hanyoyi daban-daban annabi Ibrahim ya yi yaki da masu bautar rana da wata da taurari ya yi yaki da waɗanda suke da suke bautar tasirin wani Allah a cikin halittar Allah annabi Musa ya yi yaƙi da masu imani da addinin sihiri wanda da shi ne fir'auna ya samu mulki akan mutanensa kuma malaman sihiri su ne waɗanda suke kare mulkin fir'auna Allah matokakin sarki ya rusa sihiri wa hulibu hunalika wa qalabu sadirin Allah ya sa aka wato Allah wato aka rinjaye a kansu suka koma baya suna kaskantattu ya bayyana a gare su cewar wannan abin da ya bayyana ga mutane cewa hakika wannan tafarkin bata ne duhu ne shi yasa Allah ya ce ma'annabi Allah ya ce ya aiko annabi Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah mun aiko Musa ya zuwa ga mutanansa kan ce da cewar ka fitar da mutanenka daga cikin dubbai ya zuwa ga haske. to waɗannan dubbai annabu annabu Musa ya fitar da mutanensa daga duhun da ke cikin sihiri da yaudara da wato razani na ba gaira ba dalili da masu sihiri suke sanyawa rufa'ido da suke yi da nuna tasirin abin da ba shi da tasiri domin su razanar da mutane har su yarda da su Allah ya yi maganin wannan da aiko annabi Musa ya fitar da mutane daga cikin dubbai zuwa da haske to Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haskensa ya fi hasken dukkan annabawa ya yaƙi dubbai dukkan nau'in duhu da aka taɓa bauta ma Allah da shi dukkan wani nau'i na duhu da shi ɗan ya yaɗa a bayan ƙasa ƙarfin hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keta shi ya ta tafarki don haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ya kuma mutane hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mai bayyanawa sannan ya ce ya ahalar kitab ya ku waɗanda aka ba su littafi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من waya ko an Hakika حقيقه manzanmu ya zo muku ya muku bayanin da yawa daga abubuwan da kuke koyewa na daga cikin littafi kuma yana yin rangwame da daga yawa daga cikin dokoki waɗanda suke masu tsanani a gare ku ya kawo muku sauki qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske hakika ya zo muku daga ubangijinku da kuma littafi mabayyani ya habibihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah yana shiryar da wanda duk ya bi neman ya da neman yardar Allah Allah yana shiryar da shi zuwa ga tafarkan aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idni kuma yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici to sai Allah da kansa kuma ya bayyana wannan shaida cewa Allah shine majibincin mu'mini Allahu waliyul ladina amanu shine waliyin mu'minai yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga cikin dubbai ya zuwa ga haske ladina kafaru kafirai kuwa awliya'uhum taqut taghut shaytan shine babban taqut baki daya shine waliyinsu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat dagutan nan shaytanun nan da mabiyansu ɗan kansakin su suna fitar da kafirai daga cikin haske zuwa ga dufai su lalata musu fitrarsu su lalata musu irin abba irin fifiko da Allah ya bama dan adam sai kaga ya zamantowa watsatsai lalatacce duba ka ga dan bori yayin da ya hau dubi ka ga munin kamarsa dubu ka ga yadda suka ake mayar da shi hatta dabba ta fi shi kyau wani lokaci ya hau kare ko ya hau jaki ko ya hau tsoho ko ya hau wani abu wanda yake na lalatacciyar ɗabi'a duk wani abu mummuna a kansa yake bayan Allah ya halice shi fi ahsani taqwim ya fifita shi kan dukkan abin da ke bayan ƙasa amma ya mayar da kansa ribataccen shaidan wato shaidanu sun fitar da shi daga haske zuwa ga dubbai to idan wannan shine halin mu mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hada mu da masu me ya hada mu da yan dabu me ya hada mu da masu sihiri me ya hada mu da masu da'awar sun san gai me ya hada mu da malam boka shedan boka ba malam bane shedan me ya hada mu da shi waɗannan su ne suke rayar da hanyoyin shedan da annabawa suka da annabawa suka fitar da su da annabawa suka binne waɗannan hanyoyin suna zakulo irin abubuwan da ke cikin wato addinan misra na bautar shaidan na sihiri suna cewa wannan asraru ne wannan suna ce suna kiransa asraru kamar yadda wato shaidanu suka zamar da mutane suka ce suka fitar da ilimin sihiri suka ba mu mutane suka ce da wannan ne annabi Sulaiman ya sami iko ya sami rinjaye ya sami mulki akan mutane da aljihu da tsuntsaye don haka duk wanda yake son ya samu mulki babu kamarsa sai ya zo ya yi wannan kuma sai ka ga masu cewa sun yi imani da Allah da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna gaskata su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo wajen da wajen wani wanda yake da awan sanin gai, wanda yake da awan sanin gobe ya gaskata shi da abin da yake gaya masa to wannan ya kafurta da abin da aka so kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ga sharrin shi ya yaɗu a cikin ƙasa dukkan abu dukkan wani abu na sharri za a ga daga gare su yake zuwa dalilinsu ‘ya'yan mutane suke taɓata ana sace dalilinsu ake ta'addanci a makabartunmu dalilinsu ake cinikin gaɓoɓin ‘yan adam dalilinsu ake cin dukiya ba da gaskiya ba dalilin su masu sata suke sata domin su je su kai musu abin da suke ganin shine zai ba su sa'a shine zai ba su biyan bukatar su to da yake kuma shi shaiɗan, wato idan ya dauki tafarki kamar yadda Allah ya bayyana shi kallabi tahawwatu shayatin fil ardi hayra kamar wanda shaytanu suka kayar da shi a bayan kasa yana mai imuwa yau in sun jefa shi wannan kwazazzabo gobe su sake jefa shi wannan kwazazzabo ba za su cike da shi ba sai sun dangana shi zuwa ga kuriyar wutar nan. to haka suke yi za su sanya mutum tun daga yin wato tun daga zubar da jinin kaza sai sun kai shi zuwa ga zubar da jinin dan adam mun sha magana akan mimbarin nan a kan cewa abinda muke sa abinda ike faruwa a makwabtanmu unguwanni da suke kewaye da wannan masallaci da hotoro da giginyu da kawo da tarauni waɗannan unguwanni abin da yake faruwa na yawan batan yara ba wani abu ne yake kawo wannan ba illa yawan malaman sihiri da ke cikin al'umma yawan bokaye da ke cikin al'umma da kuma kan cewa sun fi karfin a taɓa su to jama'a ya kamata mu tashi mu yaƙi da wannan farna a cikin al'umma duk wanda aka san boka ne boka ba shi da imani ba musulmi ba ne bai halarta a yi mu'amalar musulmi da shi ba idan ya mutu kar a yi masa sallah idan ya nemi aure kar ku aure yanzu kar ku karka aurar da ɗanka ko ƴarka ya zuwa ga boka idan ya baka abinci karkaci don ba sunan Allah yake kira akan abin da ya yasa sunan aljani yake kira duk wanda ya kira sunan wani Allah akan abin da ya yanka wannan ya yi shirka da Allah sannan duk wanda aka san yana yin wannan a kai shi wajen masu unguwa a kai shi wajen dagaci a kai shi wajen hakimai a kai shi gaban sarki domin waɗannan barnar da suke yi a cikin al'umma abubuwan da muke gani da fituna da fasahi ba zai ƙare ba matsawar sun ci gaba suna abubuwan da suke yi barnar da suke shi yasa aljanu suka yawa a cikin al'umma saboda mu'amalar da suke da aljanu mutane waɗanda suke suna sake wajen ambaton Allah musamman mata da ƙananan yara aljanu sai cutarsu suke yi saboda ne saboda masu mu'amala da aljanu sun yi suna nan tili a cikin al'ummu. maimakon aljanu su tafi kan duwatsu da cikin teku da cikin dajin Allah da kan bishiyoyi waɗanda suke da wuya ga bani adam yanzu aljanu suna yawo a cikinmu kullum suna tafiya suna kai komo domin masu amfani da suna kiransu kuma ba a kiransu sai an keta alfarmar Allah sai an keta alfarmar ayar Allah akwai aljanin da ba zai zo ba sai an yi najasa akan alkur'ani sannan zai zo to irin waɗannan da ake shigo da su cikin al'ummar musulmi inda ake kiran sallah ake sallah me ake nema a yi ga wannan al'umma kuma ba waɗansu ne suka kawo su ga bani adam bani adam akan neman abin da yake ba za ka taɓa samun abin da Allah bai baka ba Allah ya ce wa ma hum dharin bihi min ahadin illa bi idnillah su ba masu cutar da wani bane sai da izinin Allah aljanu gabaki daya da shugaban su shi iblis gabaki daya da za su taru haka gabaki dayan su su nemi taimakon adam baki daya su nemi taimakon sauran halitta baki ɗaya kansu amfane ka da abin da Allah bai rubuta maka ba ba za su amfani ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'alam lau jama'atul umma ala an yanfa'uka bi shay'in lam yaktubuhu Allah lak lam yanfa'uka bi shay'in lam yaktubuhu Allah lak da za su da al'umma za su haɗu ga baki ɗaya su amfane ka da wani abu wanda Allah bai rubuta maka ba ba za su amfane ka da shi ba da wani abu wanda Allah bai rubuta maka ba walau ijtama'u da za su haɗu ala an yadurruka bi shay kan su cutar da kai da wani abu lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ba za su cuce ka ba sai da abin da dama can Allah ya rubuta maka zai same ka ne rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf alqalamin da ya rubuta abin da zai faru zai samu kowa Allah ya ɗauke shi ya yi rubutu ya gama kuma abin da aka yi rubutu takardun da aka yi rubutu a kai sun bushe ba abin da zai canza shi idan sarauta ce in Allah ya rubuta maka za ka yi sarauta ko an so ko an ƙi sai ka yi idan Allah ya rubuta maka ba za ka yi sarauta ba ko an so ko an ƙi ko da shaidan da jinudinsa baki ɗaya za ka haɗu ba za su ba sarauta idan dukiya ce ba za ka samu sama da abin da Allah ya rubuta maka ba ko ka haƙura ka same ta ta halal ko kuma ka je ka same ta ta haram ka jira hisabi amma abin da za ka samu ba zai ƙetare abin da Allah ya riga yin rubuta ba saboda haka lallai mu rinƙa yi mu wato wa'azi da tunawa da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tunawa da imaninmu da kaddara mu guji masu waɗannan hanyoyi domin yadda da su da yadda da tasirinsu shi ne ya sa farna take yawa a cikin al'ummar Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya ya saukar da haske mabayyani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasken musulunci shi ne yake da ƙarfin rusa wannan duhu na sihiri da bokanci da maguzanci da camfi da bautar taurari da zayarja da sauran abubuwa na hanyoyin shirka da kafirci da muke gani musulunci shi ne ya maganin wannan saboda aka bi riko da shi ƙamƙam sannan Allah ya ba mu albarkar cewa muna da shugabanci na musulunci muna da shugabanni na musulunci sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwanni wanda duk aka san irin wannan farnar kada mutum ya ce zai ɗauki roka da hannunsa a kai a sanar da a sanar waɗannan shugabanni waɗanda shugabancinsu akan kanmu shugabanci ne na addinin musulunci kuma Allah madaukakin sarki haka yace walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhu la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da yayin da wani al'amari na tsoro ko na tashin hankali ya zo musu sun mayar da shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zuwa ga majibinta al'amarin su ne shugabanninsu na addini da waɗanda yake Allah ya ba su ilimin sanin asirin sanin haƙiƙanin abin da sun san abin da ya kamata a yi mun taɓa kira a wannan mimbar kan cewar lallai 'yan majalisa zage dantse su gyara dokar laifuffuka don waɗannan laifuffuka an ambace su a cikin kundin dokokin na dokokin jihar kan na shari'ar musulunci an faɗi dokar irin abin da za a yi ma wanda yake sihiri to a duba sauran abubuwan da hanyoyi da na bokanci da aka kullo da su wanda dokar ba ta ciki a ƙara su a gyara wannan doka sannan a mayar da hankali jami'an tsaro su mayar da hankali wajen kama waɗannan da kai su a gurfanar da su gaban alƙalai domin a aiwatar da hukunci da ya dace a kansu in ya so in fi shiga kurkukun shaidanin nasu ya zo ya fito da su iblishin nasu ya zo ya fito da su domin duk wanda aka zartar masa da hukuncin Allah Allah ya da manzansa suka ɗaure shi to da Allah da manzon sa yake yi ya je waɗanda suke gaba da Allah da manzon nasu su taimake shi su fito da su Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم نجنا برحمتك من القوم الظالمين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم عليك بالم... اللهم عليك بالفسدة السحرة الكهنة اللهم عليك اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله